hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara bakwai daidai da hudu ga watan agusta shekarar miladiya ta shida wannan shine majalisi na uku daga cikin jirangiyar karatukan littafin muktasar al'ulu lil ali ghaffar wallafan malam muhammad nasir bin al-albani allah ubangiji ya gafarta mishi asalin littafin al al-ali al-ghaffar al-imam shamsuddin abu abdullahi zahabi shine ya rubuta shi don tabbatar da aƙidar musulunci wadda ke bayyana cewa Allah Ubangiji yana maɗaukakin wuri ne wannan littafi shine malam albani ya ɗauke shi ya rairaye shi tare da takhrijin hadisansa shine ake kira da suna mukhtasar al-ulu lil ali al-ghaffar Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi gaba da su idan jama'a masu bin wannan karatu za su iya tunawa kafin mu tafi dogon hutu da muka yi tun kafin azumi tun a cikin watan sha'aban wanda muka yi fatar mu dawo da zaran an yi sallah karama amma Allah cikin hukuncin sa bai kaddara haka ba saboda tafiye-tafiye da na dinga yi bayan sallah din sai a yau gashi cikin watan zulqa'ada Allah ubangiji ya ba mu dama dawowa wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin kama za su iya tuna cewa a kasusuwa da muka yi guda biyu mun tattauna mas'aloli ne game da muqaddima wannan karatu mun a akan takaita tarihin al-Imam Abu Abdullah Shamsuddin Zahabi Allah ubangiji ya gafarta mishi a wannan darasi na yau muna fata mai kokarin takaita har ila yau tarihin malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ubangiji ya shi da gafara kamar da kaji wannan suna sunan shi kenan Muhammad ibn Sheikh Nuh ibnu Adam Al-Albani mutumin ƙasa Albaniya Albaniya a yanzu ƙasa ce a gabashin Turai ɗaya daga cikin ƙasashen da suka wargaje daga tarayyar rasha tsohuwar tarayyar rasha ta ussr ƙasa ce daga cikin ƙasashen da musulunci ya shige su da wurwuri tun ainihin a karnukan farko na musulunci malam muhammad na albani an haife shi hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da uku daidai da shekarar miladiya ta 1914 shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha hudu haka ya zo a cikin tarihinsa sannan mal albani ya taso ne aslan a garin ainihin wato tirana ko garin da aka fi da suna shukoda wanda shine babban birnin ƙasa Albani albaniya kafarsu tun yana yaro ɗan ƙarami bai kai shekara goma ba mahaifinsa ya yi ƙaura da dukkanin iyalan gidansa ya dawo ƙasar Dimashq sham a lokacin da ƙasar albaniya ta samu kanta a cikin rudani na siyasa sarakunan da ke mulkin ƙasa a lokacin suna ƙoƙarin su wa mutanen ƙasa al'adu da manhajin rayuwa irin da turawa wanda ta kai mu an kafa doka an hana mata sanya niƙabi da safan hannu da safan kafa an hana sanya dogayen hijabai an kafa doka an hana yin makarantu na addinin musulunci an sa wa malamai masu karantarwa takunkumi da masu huɗuba, abubuwa da irin waɗanda aka yi a shekarun baya kasar turkiya da makamantansu a lokacin sai wannan bawan allah ya ga dacewar ya fi mishi sauki ya gudu da addininsa da iyalansa musamman saboda tunanin mustaqbalin 'ya'yansa da aka ya gudu da su ya dawo ƙasar dimashq sham a nan suka taso a nan suka yi a nan ne kasar dimashku sham malam albani muhammad nasir dini ya fara koyon karatukan shi na addini ya koyi karatuka a gun mahaifinsa tun farko a hannun mahaifinsa ya sake alkur'ani kuma ya haddace shi sannan ya karatuka na lugar arabiya da fiqhun ainihin hanafiya domin baban shi malami ne mujtahidi a fiqhun hanafiya a wurin shi ya karatuka na ainihin wannan mazhabi da karatukan lugal arabiya da tajwirin alqur'ani da nahau da sarfu da makamantansu akwai wani mashuhurin malami wanda malam albani ya karatuka da yawa a gurin shi shine malam muhammad sa'id al-bahrani al malam muhammad sa'id al wannan malami ƙwararren malami ne jama'a a cikin hanafiya sannan masanin fannoni da dama na ilmin musulunci mala albani ya karatu ga abun shi mala albani muhammad nasir din bai samu halin shiga makarantu irin na zamani ba waɗanda ake yi primary secondary jami'a da sauran makamantansu saboda baban shi a lokacin yana da matakar kyama na irin wannan karatu ba don komai ba sai don kallon irin ɗabi'ar da ke faruwa ga waɗanda suka yi wannan karatun na lalacewar tarbiyya da lalacewar tunani kamar yadda mu a nan kasan ka kalli ɗan boko musamman ɗabaka ta farko ta yan boko sun samu kansu a wannan haɗar saboda ana shiga makarantun ne ba tare da cikakkiyar tarbiyya ta addini da aka koyo ba sannan malaman turawa ne da 'yan tsakin turawa waɗanda turawa suka koya musu munanan akidu da ra'ayoyi su ne suke yaɗa su ga mutane da aka kalla da kyau farko farkon 'yan bokon najeriya musulmansu da kafiransu gan su ba su da tunanin addini wannan abu ne sananne ga dukkanin wanda ya san yan boko wannan kyamar ta sanya sai baban ya ƙi kai shi makaranta da ka duk karatukan shi na addini ya yi su ne a karatun zaure na ba ni baki in ba ka fasara daki daki to kaga mutanen da suke cewa albani ba shi da malami waɗannan mutane ne ko dai ya zama jahilai ne kan tagarya ba su san abin da suke faɗa ba ko kuma mahaukata ne na ce mahaukata na nufin wanda a cikin kwakwalwarsu akwai wani rudani Don in dai ka san abu da yake da suna ilimi to ya kamata ka san ilimi a ka'idar shi baya yiwuwa a same shi sai an koya innama da ilmu bit ta'allum to ya za a yi mutumin da ke da irin wannan ilimin da albani yake da shi ka bai da malam in zai yiwu a samu haka a ce mutum ya yi irin ilimin da albani ke da shi kuma bai da malami to zai yi a cikin mu nan a samu wanda ba uwa ce ta haife shi ba ke a ga mutum ka ce ka ga wani ba fa haihuwar shi yi ba zai yi a samu irin wannan mutumin gaba ko zai yi ka ga mutum da kuɗi kamar dangwata misali a ce ko bai da sana'a a ce ka duk wanda shi gani bai da sana'a ba kai na ya same su jama'a wannan kwatancin ku kalle shi da kyau kuna ga zai yi a ce ga wani mutum wanda ba uwa ce ta haife shi ba nomawa aka yi a gona aka aka je aka girbo shi ko kuma da ana ruwa ne ya faɗo ko kuma zuwa ga ka saka komi a cikin ruwa ana su aka kamo shi dan ruwa ne ke ko kuma a ce ga wani mutum mai tsabara giyar arziki a ce kuma bayi da sana'a shin sana'an nan ta halarce ko ba ta halarce ba a ce dai kwata-kwata bai da sana'a to in zai yi a samaka zai yi a gazgata cewa mutum mai ilimi irin na malam albani na surdi mutum mai injazat irin nashi to ta yi a ce bai da malami to kaga wannan jahilci ke kawo ka ɗayan kuma shine rashin sani ba su san shi ba ba su san tarihin shi ba kuma suna da hasadan min indi anfusihim suna da hasada da kyama da kiyayya da ka suka rufa ido suka ce ba shi da malami of course dole mu gaskata cewa babu shakka malam albani karatukan da yayi nashi da kanshi sun fi wanda ya koya a gun malamai wannan kuma ba sababu bane a duniyar ne. Allah yana mutane fatahi yi yawa cikin abubuwa jama'a kuma shine wannan magana da shahara da ita karin manta fa yayi abin da ake cewa PhD PhD kuma ilimi ne na koyi da kanka kowa ya san wannan din da aka yi PhD alhamdulillah ba ya cika baki mun mun yi mun ga yadda yake shi ilimi ne na koyi da kanka abin da suke kyamata albani da shi to su ma suna da irin wannan shaida ta ilimin su shaida ma aka ba su cewa sun yi irin wannan ilimin ilimin koyi da kanka duk wanda yake da PhD na ba mu kabalance shi da kanshi ya koya in kuma ko wanda zai ce PhD zuwa ya bude yadda ake bude risala a gaban malami ana bi layi layi ana biyawa har ya iya ya zo ya kawo wannan bayanin da haka PhD ma ilimin koyi da kanka kuma shi ake takama da shi Allah duniya yi abin mamaki amma kuma wani malami ya yi karatu na koyi da kanka taslima da daliyan ko ku ba su irin wancan kun zo kuna zage shi ramati da'i hakki nan wan sallat suna zage shi da abin da ya kamata su a zage su da shi dan su zuwa suka yi makaranta suka yi rijista suka biya kuɗi ko aka ba su scholarship suka ce mun zo mu koyi karatu na koyi da kanka shine lazumin aikin su shi ko duk wannan ba ya samu kanshi ne a wani yanayi wanda ya tirsa tirsasa shi ya koyi da kanshi bayan yana da usul din na koyon karatu babu shakka ya zauna a maktaba ya yi bincike sama da shekara 60 kuma an ga tasirin binciken sha'ili babu shakka ya yi wannan wannan kuma in an aiwata shi da wannan to za a yi tun malaman farko da wannan tun daga su abdurrahman dan mahdi su imamu ahmad nan kurkusa su ibn taymiya su zahabi su ibn qayyim nan kurkusa su suyuti su shaukani duk waɗannan malaman a tarihin su jama'a kowannen su yayi ilimi na koyi da kanka na nazari da in ka aibata albani saboda bincike da ya dinga to lazim haka ka haɗo har da waɗannan malaman da ma jama'a wawa yana magana da ya samu da za a bashi wawa ko gabo tari in yana magana kuma yana fuskantar duniya bai samu da za a bashi ba kuma bari mu ɗauki misali jama'a nan nan kusa wannan wawan da ke wannan magana uban shi ai malami ne malami shahararre a ƙasar nan Allah gafarta mishi shi ma ya ilimin koyi da kanka da ka a gidansu ma akwai wannan jama'a ku kalla gani sayyidina ali a cikin hadisin bukhari da aka tambaye shi ko ahlul baiti kuna da wani ilimi daban naku na kanku wanda manzon Allah ya keɓance ku da shi da ya ce yake babu da komai in banda wannan Qur'an da ke hannun kowa sai kuma wasu hadisai ya zaro su daga cikin takobinsa ko ya ce aka ga suna bayani ne akan diya da ire-iren su ce sai kuma fahimta da Allah ke baiwa wanda ya ga dama to wannan fahimta shine koyi da kanka ka shiga ka fita ka shiga ka fita Allah ya baka wani tsinkaye ko to mala bakar gumi Allah ya gafarta mishi an taba bashi kyauta ta duk duniya da ake bayarwa kusa akwai Nobel Prize na musulunci kyauta da ake ba malamai da suka yi wa addini hidima wanda ake ce mata kyauta sarki Faisal a wajen 1987 in ba na manta ba an ba mala bakar gumi ta shi ma albani an ba shi zamu zo shi to daga cikin abubuwan da aka lissafa waɗanda su ne dalilan da aka baiwa abubakar gumi wannan kyautar har da irin fahimta da Allah ya yi mushi baiwa da ita a cikin alkur'ani da sunna aka lissafa wasu nukat daga cikin fahimtocinsa waɗanda wani bai gabace shi a kai ba daga ciki zan iya tunawa fassara da yawa aya cewa a cikin an kabu cewa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala تخطه بيمينك الله Allah ya ce wa صلى الله da can baka kasance kana karanta wani abun karatu ba kuma baka rubuta komai da hannun damanka da kana yin haka idan lartabal mubtilun masu kawo barna da kokarin lalata Qur'ani da sun samu abin da su kwakwato a kai shi mala baka kuma da wannan sai ya ce wannan ya nuna inda har manzon Allah zai buƙaci zuwa ga rubutu to da hannun dama zai da an ce wa ka kutuhu bi ka karkashin haka take to kenan rubutu da hannun hagu makruhi saboda inda manzon Allah zai tura da dama zai kun ji wannan jama'a babu wanda ya riga shi wannan fahimta kuma daidai ce dan zaka samu abu da su ƙara mata goyon baya a cikin abubuwa tabbatattu a sunna at في كل شيء shay'in كما makamantan انا ina منا muna biye cikin suratul mu'minuna farfar kurkanta da Allah yake cewa wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tsara'ika wa ma kunna anil khalqi ghafil ko ghafil suratul mu'minun duka malaman da suna fassara sab'a tsara'ika sammai bakwai malama kuma da sai ce ba haka bane sai ce abinda ake yi sama tsara'ika su ne ramukan hanci guda biyu kaji biyu kenan ko ramin baki uku kunne guda biyu biyar farji da dubura bakwai yake su ake nufi yake saboda dilalar siyakin magana in ka karanta ayoyin baya dan ka karanto tun daga inda Allah yake bayani akan halitta walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tsinin ko thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma ja'alna nutfata alaqatan fa ja'alna alaqata fa khalaqna alaqata mudghatan fa khalaqna mudghata idaman fa kasawna idama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqina sai ce mene thumma innakum ba'da zalika mayyituna la mayyituna ko sun ha kuma mai lakum ya kiyamati suna sai ce wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tsaraika ita duka bayanin waɗannan ne halitta tun daga kan halitta Adamu daga ƙasa sannan halitta ‘ya'yan shi daga maniyi maniyi zuwa gudan jini gudan jini zuwa tsoka tsoka zuwa ga ƙashi sannan a sanya rai sannan a fito da shi duniya sannan a kashe shi sannan a tashe shi sai kuma Allah ya bada bayanin cewa a jikin wannan halitta akwai wasu ƙofofi guda bakwai su ne tsara'ik mafitar abubuwa guda bakwai ce su ne waɗannan ƙofofin kuma wanda ya disputin wannan ma'ana ko dai ba daidai ba ce ya yi wani ƙoƙari wajen kawo wa ayar wani fahimta da kuma tadabburin da tabbas in ka kalli siyaƙin ayoyin ba a gama maganar ba yana da irin waɗannan muwafaƙat ɗin da yawa ina fata mun gane wannan to kuma da mun shi Qur'ani kaman kamar ka ce wato kaman wani crude oil wato danyen man fetur ne akwai abubuwa tsayawa a cikin shi kamar saniya ne saniya da ake cewa baki da bola ko in ka je ma wuta haka yanka saniya babu abin da ake yawa komai da ka sani a jikinta akwai amfanin shi tun daga jinin da ake zubarwa har zuwa kashin da ake cirewa cikin tumbunta har zuwa kobatanta da komai to haka qur'ani yake shi za Allah yake cewa wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimina a ko a takaice da ba abin da muke so mu tabbatar shine tabbas malamai suna shiga ɗakin bincike su bincike su da ilimi wanda din ya ce wannan ƙarya ne na farko tukuna lazumin ƙarya shi ma za a karya karatun shi za a ce shi ma to ƙarya ne abin da yake faɗa sannan kuma akwai alamar kwakwalwar shi akwai motsi ko dai a lika shi ga masu rukuya ko kuma a kai shi sakatai a bincika wanne ne ke damun shi murɗewar jijiya ce ko ko wani aljani ne ke ragargaza kwakwalwar shi lazim wannan kenan sannan sai a da digirin da kyanin shi sai a yaga ko mun gano wannan jama'a da kyau a daina ce mishi gaska ko wani abu makamancin haka ilimi akwai bincike a cikin shi mutum zai koyi asalin usul da ainihin aliyat a koya mishi abubuwan da su ne kayan aiki idan ya iya su Allah ya mishi baiwa sai ya je ya gano abubuwa da yawa da kanshi kamar yadda dukkanin mu mun yarda da a ɗabi'anta cewa za a koya mutum sana'a ko wani aiki ko wata harka daga baya a sallame shi je ya iya in ya je zai yi injazin abubuwan da wanda ya koya mishi ma bai iya ba ƴaƴa ne za ka haife su zama girman su fika wayau da shekaru da ilimi da shahara a duniya a ji labarin su kai inda ba a ji labarin ka ba sai zama tarihin ka sai dai ya makalkare da tarihin saboda su ne za a binciki su waye kai kuma ina fata mun gane wannan akwai manyan mutane 'yan siyasa sarakuna masu kuɗi attajirai waɗanda sai a dalilin su ake jin labarin ƙauyukansu ko a ji labarin danginsu ko a ji labarin 'yan uwansu in ba dan su ba babu abin da za a ji labari game da tarihinsu ta haka jama'a akwai tasgaro akwai rashin hankali a cikin maganar da waɗannan wawayen na kaduna suke fara cewa wai albani ba shi da malami ku dai ba ku san malaman shi ba to wannan kuma ku yi tirafi da jahilci dama a cikin rigar jahilci kuke yi babu wani mamaki ina fata mun gano wannan akwai wannan malami Muhammad Sa'id al Al-Barhatiya daga cikin malaman da suka kawo albani karatuka da dama tun yana yaro bayan da ya gama wannan karatuka sai ainihin wato ya fuskanci koyon ilimin hadisi yana yawan halartar majalis da karantarwa wani mutum wanda ainihin yake ya shahara shi ma da karantawa a lokacin shine bahajat albaita bahajat albaita wani malami ne mai karantarwa sannan akwai rubuce-rubucen malam Muhammad Rashid Rida a cikin majallatul mana malam albani ya yawaita karanta su wannan sun sa ya karkata kwarai zuwa ga harkar karantar da hadisi da karantarsa malam Muhammad Nasiru Albani ya samu kai shi a halin talauci jama'a da kuncin rayuwa a farkon rayuwar shi bai da kuɗi talaka ne yadda ka san dai gama garin malami. domin kamar da ɗaliban shi ma suka bada labari akwai rubuce-rubucen da ya yi na wasu littafai kamar daga cikin zan iya tunawa silsilar sahiha mujalladi na biyar ba shi da kuɗin takarda da zai siya ya dinga rubutun a shi duplicating paper wannan da zai rubutun a jiki bai da kuɗin ta da haka zuwa yake samu gindin rafi duplicate wanda aka ciccira rafi ɗan da takaddun da aka mammanna a bango na sanarwa ko taro da makamantansu su yake samu sai ya juya bayan ya ta rubutawa a haka da wannan kwafin shi ya bayar za a kai maɗaba'a a buga ɗaliban da suke ba da wannan labarin suka ce har kuka suke yin ga irin talaucin da yake fama da shi talaka ne bayi da kuɗi kuma sana'a shi gyaran agogo ne gyaran agogo da ka sani sana'a shi kenan yakan je yi ta kwana biyu sauran kwanaki kuma ya tafi karatu da karantarwa to wannan ma saboda ƙauyanci irin na malaman kasan mu sai da suka zagi albani da wannan sana'a cewa wai wani mai gyara agogo ne to ku ne sana'a ku shi da addini shine sana'a ku ku je ku an so kuɗi a gurin 'yan siyasa da sunan addini ku cinye ku an shi kuɗi a hannun talakawa shi ma da sunan addini shi ma ku cinye wancan kuma an so a masu kuɗi talakawa ko masu taro da titi su ma sun bayar suka kuma haɗa kun Ka kaga malami da gidan miliyan hamsin ƙungiyar shi ko ba ta da miliyan ɗaya a cikin akawun ɗinta kuma me ya sana'a shi ita ce wannan ƙungiyar ta sana'a shi tunda kuma za a zo rediyo da jarida da gidajen abin nan masallatai ana taro kwan mutane su ba da sadaka za a yi kaza za a yi kaza ku me sana'a ku gane shi da sana'a annabawan Allah ma sa da sana'a annabi eh, waye sunan shi kafin da dinnan annabi nuhu ne ko annabi zakariya najjar ko kafinta ne akwai annabin da yake kiwo manzo Allah ma yayi akwai annabin da yake manomi akwai annabawan da suke yan kasuwa ne akwai annabawan da suke makera ne shine annabi Dawud ko da Allah ya sauƙaƙa mishi jiya karfi to ire-iren waɗannan maganganun jama'a maganganu ne na rashin zurfin tunani da mutane kamar su faɗi su laka sana'a ba abin aibatawa ba ce daidai ne abin alkhairi ne ka samu sana'a domin manzo Allah yana cewa mafi alkhairin halas shine aikin da za ka yi da hannunka da kuma kasuwancin da babu ainihin saban Allah cikin shi ma'ana kai ne tela kai ne kafinta kai ne injiniya mai walda kai ne magini kai ne ainihin mai ɗaukan baro mai ɗaukan dako ma'aikacin gwamnati mai aiki a asibiti duk waɗannan amalin rajuli ne biyar da kuma kasuwancin da za ka je ka siyo ka sayar ka siyo ka sayar ka sara ka siyar ba tare da kayi zalunci ba ba tare da ka cirba ba ba tare da ka kuntata wa mutane ba ba tare da kayi rantsuwa ba ba tare da kayi abubuwan da suka haramta ba shine bai'un mabrur cinikin da ya barranta daga duk wani abu na haramci wannan alkhairi ne musulmai shi kuma lalacewa ne musulmai da ba su da sana'a musamman malamai ibnu al-jawzi yayi maganganu da yawa akan wannan kabi'a cikin sayyidul khatir da littafin ainihin tarbiyatu iblis na daga cikin abin da iblis ke riya wa malamai ta dauka su sun zama tunda da sun zama malamai dai su ci na mutane irin yadda malamai suke a da aka ce malami to isnanimus musulmai san banza a nan kasar isnanimus musulmai san banza kaga dan ce ragon malam to na banza kenan ne arha da mai ugo matan malam ta banza kenan wanda ba sai an biya kuɗi ba saboda dama shaki daddiya ce ina fata an fahimta wato su malamai mayin arha ne to wannan filosofi ne na ƙasa Hausa jama'a ina fata mun gane wannan malamai ta so a cikin talauci amma daga baya Allah ya mushi arziki ta hanyar da littattafan shi da ya dinga bugawa ana siyarwa ya mutu ya bar kuɗi miliyan an ce ya bar kuɗi sama da dala miliyan kuɗaɗen da kawai ya bari tsakankanin kuɗi ajiyayyu da kuma kuɗaɗen da yake bin masu sai da littafai wanda ba su biya shi ba da kaddarori kawo ba karamin kuɗi ba ne sannan ya mutu ya bar littafai sai da aka yi littafi jirgi kago sawu biyu jirgin sama kayan jirgin sama jama'a sawu biyu ba karamin kaya ba ne ka je sassanin alhaji ka gani idan jirgin kago ya zo ka ga yawan kayan domin ya yi wasici cewa tafin shi gaba ɗaya ya ba da su kyauta ga labirarin da abin nan makaranta ainihin wato jami'ar islamiyya to sai da aka taka jirgi kago biyu aka kai wannan jami'a duk wanda ya jami'ar islamiyya da ana bari a shiga a gada tafin amma daga baya ya zama reference collection ne ba a barin kowa ya shiga sai manyan ɗalibai da malai masu bincike ina fata mun gano ne sannan mala albani ya yaya ɗalibai da yawa manyan ɗalibai wanda yanzu manya-manyan malamai ne a duniya ana ji da su jama'a manyan malamai da kakurai su abu isa ga kuwaini su ainihin ali hassan ali abdulhamid al Afani su ainihin wato Dr samir Ibn Amin zuhairi ga sunan burjik a nan ƙasar ma muna da ɗaliban shi babban malamin hadisi a ƙasar kano dr ahmad muhammad na biyu ke na daga cikin ɗaliban albani haka babban malami dattijan arziki malam abdul wahab wanda yake karo shi ma babban malamin hadisi wanda ake lakabi da imamu ahli sunna wal jama'a Allah ya kara mushi lafiya wannan duka ɗaliban albani ne ɗaliban baki da baki akwai babban malami a garin gusau malam sa'idu mai kwano Allah ya kara mushi lafiya shi ma shi ma yayi kasu a gaban malam albani wannan da bakin shi yake gaya mu cewa ya ya saurari karatuka a bakin albani a wasu lokuta to akwai su irin waɗannan malami ne ya da alkhairi san da ya karanta a jami'a islamiyya ya zama misali na irin malami yadda ya kamata malami ya zama aboki uba abokin hira abokin tattaunawa ga ɗaliban shi da aka mota shi daga cikin jami'a in za a je gari cika ta yake da ɗalibai da kaga ana ɗiban ƴan soba ɗin a bakin titi <laughs> haka wani ta gefe haka haka yake cika ta yi obaloli saboda ɗalibai suna so su tafi tare da shi Ani ana mai tambaya yana bada fatawa in an fito break aka ce sai zai zauna inda ɗalibai suke zama ya zauna a ƙasa ɗalibai su kewaye shi yayin da sauran malamai yan gayu ko ana cikin ofishi shi yana shan gawa yana shan AC yana kallon TV shi ko alƙali sai zai zauna a filin makaranta cikin ɗalibai ana tattaunawa ana kawo masail to kafin shekara uku sai malamai suka fazaƙu bihi zar'an saboda ɗaliban kulliya daban-daban sukan ballakto laccocin su zo su na albani ana ya kuliyatul hadis sai ka shiga aji zaka naita ba ɗalibai ina su yaje su tafi kuliyatul hadis sannan in ba ka da su kana zuwa da ka ja hadisi sai sai wanda bai inganta ba wa ya fara muku sai malam albani ina fata mun gano jama'a korafi yayi yawa sai aka ga cewa to wannan bari a mishi annabi Yusufa annabi Yusufa me yasa aka kashe gidan yari dan matan gari su zauna lafiya shine aka sallame shi daga aiki dama contract aka bashi da ya expire sai take mishi renewal shikenan ya koma kasan shi dan dama takura ne malamin da ke da abun fade jama'a in zo aikacin gwada ai an yi asara da ka ya koma ya ci gaba da ayyukansu kuma kun cewa inda ya shekara talatin da biyar yana karanta a jami'ar islamiyya wa ma adaraka cewa zai waɗannan ayyukan ba zai iya yi su ba wannan ya daga cikin haɗarin da malamai na musulunci da suka samu kansu a cikin jama'a saboda mutane sun samu samu aikin yi sa san a yi da su sai su je su karatu a jami'ar islamiyya a madina a sudan a ina ne sai su dawo sai a ba su aiki a wata jami'a a ƙauye sai a tura mutum kafin hausa wani ƙauye a can jigawa ko wani ƙauye a can kusa da kusa da arna a cikin benue sai ka je ne kun ka karanta sunna ka karantar sai kuma aikin ka kawai karanta shirman da yara suka rubuta a project da tafi da gyarawa sai ka kare rayuwarka sam ba a maji labarin ka a cikin harkar karanta da addini ba to gara ma wannan wani ba dan sanda yake zuwa ya shirye ya samu da zai ba na ce aikin da sana ba kyau bane ba amma dai mutumin da ya je jami'ar islamiyya ya karanta addini aka sanya resources a kan shi an yi training din shi ne zai karantar da addini ya je shi da aikin dan sanda ya kwashe jim yana tsaye shi ne DPO ko mai sunan shi inspector tun baya an san cin hanci har yanzu ana rabawa da shi ya ya iya ba san ran shi bane amma saboda ƙasa akwai wahalar rayuwa in ya zauna a cikin mummun zai zai mutu ne da yunwa ba za mu ba shi ko shi ba zai zai koya mana karatu ba ma tunanin ya ci abinci bai ci ba ƴaƴan shi da yaran shi sun ci ba su ba babu romu ba za a ce a yanka mishi albashi ba amma an yanka mai za a danga mishi gori a ce muna baka gori gwamnati take baka gori ta ta mana gori mu da muke gwamnati aiki a kwallo gwamnati taɓa shi gorin albashi sai mune ne ma za mu dinga mata gori mutum ya ta ƙara a tada rikici so na ake wannan da NUC da NU wa ce take da suna ku tuna mun sunan da NUD ko NUD NLC ASU wa ce ce duk gasu nan jama'atu zakat Freedom Group so zo suke tawa da gwamnati ɗaya baya to amma yanzu a masallacin nan da za a ce limamin da ke yake limanci a masallacin nan idan na aikin komai duk wata a bashi dubu hamsin za a ga cewa a gaskiya ya cuce mu wallahi ta ba a gani saboda ba mu da hankali jama'a ya koyar ya ma 'ya'yan musulmai karantarwa da hadda alkur'ani ya ma matan musulmai wa'azi da karantarwa kuma duk ba za a bashi kuɗi ba to me zai ci shi wannan yake sa duk ga sunan suka shiga jami'o'i suna karantarwa wanda ba su samu ba kuma suka shiga ci da addini tunda ba su da certificate shi kuma karanta addini ba ta shiga cikin halin haƙulai sai ta koma hannun matasa da yan tagibe da wanda ba su iya ba wanda suka iya kuma ga can suna koyar da wani shirme can suna ba ta mana gano nan jama'a da aka albani koran shi da aka ce wai an yi a islamiyya in ma kora ne ko alkhairi ne gare shi alkhairi ne ga duniyar ilimi alkhairi ne ga duniyar musulunci domin da ya kuma ya zauna mashru'insa na taqribu sunna bayna yadai al-umma sai ta yin wannan aikin ya ta da shafa, ya ta da ainihin buhus rubutu ta haƙiƙi raddi da makamantansu baya ga wannan mal albani kamar da muka ambata ɗaliban shi a yanzu manyan malamai ne a duniya jama'a suna da rubuce-rubuce suna da ayyukan da suka yi suna da ainihin mashare da makamantansu Allah ubangiji ya ƙara musu lafiya malam albani ya mutu a ainihin wato shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu ashirin bayan jira na bisu alaihi wasallam yau kamar shekara goma sha shida kenan a 1999 a watan oktoba biyu ga wata an ba na manta ba a watan oktoba biyu ga watan oktoba 1999 Allah ya mishi rasuwa ya shekara tamanin da biyar a duniya yau da rasuwarsa shekara kuma goma sha bakwai kenan Allah ya gafarta mishi Allah ya kace haske kabarinsa bayan da ya rasu jama'a dama ya bada wasiki cewa da zaran ya rasu ai marmaza ai mai jana'iza kar a jira kowa da haka a cikin daren da ya rasu gari da waya ba aka mai jana'iza amma duk da haka dubban mutane suka rasu jana'izarsa Allah ya gafarta mishi aka rike shi a nan kasar ainihin Amman a Amman babban birnin kasar Jordan a nan aka rike shi kabarin shi yana nan Malam albani muhammad nasir din yana da littafai dubga dubga jama'a waɗanda yanzu a duniyar musulunci littafan albani su kansu ka'ima ce mai zaman kanta wato ya wuce a saka littafan shi a cikin a ce cikin littafan hadisi ko cikin littafan fiqh a su kansu kamfanin ne mai zaman kansa a labirarin musulunci za a ce na kutubul albani kuma da ake cewa kutubu shekul islam ibn taymiya kutubu ibn al-qayyim to haka ake ware su kutubul albani saboda tsakanin rubutu da raddi da ta haƙiƙi da ikhtisari yana da littafai sun kuɗari biyu da hamsin waɗanda ya rubuta akwai mujalladai masu yawa akwai matsakaita akwai juz'ai akwai rasa'i duka akwai akwai littafin da bai fi shafi talatin ba akwai mujalladi kwaya ɗaya akwai mai mujalladi uku akwai masu mujalladai goma sha biyu sha uku da makamantansu daga cikin su za mu ishara zuwa ga wasansu akwai as-silsilata ma'ana jeren giya guda biyu akwai silsilatul ahadithu sahiha wa shay'in min fiqiha wa fawaidiha jeren giyar hadisai ingantattu da bayani akan wasu abubuwa daga cikin fiqhu da fa'idojinsu wannan mujalladi goma sha biyu ne kowane mujalladi na dauke da hadisai ɗari biyar da hadisai dubu shida ne ina fata mun gano akwai kuma usainar ita ce silsilatul ahadith daifa wal mawdu'a wa athariha sayyii fil umma na rumal albani mun ya ibn fari kenan dankali shakushe shago mai matsiyata shi kuma jeren giya hadisai masu rauni da na ƙarya da bayani akan mummunan tasirin da suka yi a cikin mutane wannan daban asalinsu hadisai ne yake takhriji ana bugawa a majalisul manar daga baya ya fara hada su zuwa littafai zuwa littafai har suka zama haka aka dinga fita da su kaɗan kaɗan har zuwa sanda ya gama ina fata mun gane wannan sannan akwai wato littafin irwaul ghalib fi takhrij ahadith manar sabil a cikin mujalladi tara littafin manar sabil littafi ne na fiqh hanabila yadda kaga fiqh sunna ana kawo maganganu ana kawo hadisai da ayoyi sai zama ana amfani da shi wajen kantar da ɗalibai masu yin mastas a kan shari'a a jami'in Saudi Arabia Malam Albani ya zo Umara suka haɗa su Malam bin Baz sai suka roƙe shi cewa dan Allah littafin nan na da hadisai da yawa muna roƙonka muna takrijin su ya tafi da shi littafi ne su yi biyu haka baɗi da ya dawo sai dawo musu da wannan littafin da tara ya yi takrijin hadisan gaba da duk da akwai wasu ɗaya da zaka ji ya ce bai yi magana a kansu ba saboda abu ne na cikin gaggawa jama'a littafi ne mai ɗumbin fa'ida da ilimi akwai littafin ainihin wato sahih wa da'ifu abi dawuda wannan littafin jama'a yana daga cikin da abu gaba sai da yarsu mujallaji wajen ashirin ne mala albani ya shekara wajen arba'in yana rubuta littafin a nan ne za ka gane wane ne albani kwalifin iliminsa takhrijin hadisan abu dawuda ne dalla dalla dalla dalla yadda kaga kamar littafin ainihin nasbur raya na zaida'i ko littafin talkhisul habib na ibn hajar ko ire-iren tafin takhriji na malaman da haka albani ya dinga tsefe masail akan hadisi ya ware ingantattu ya ware da'ifai da haka ana bugawa sahih wa da'if sunan abi dawuda a hada suke haka gaba daya ina fata mun gane wannan akwai littafin sahih da ba'if na adabul mufrad adabul mufrad wannan na malam ainihin wato Imamul bukhari akwai littafi ɗaya tamkar da dubu jama'a صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها وأنا للتابي ميسونا الباني مالا الباني نامو كينا مالا الباني محمد أول آدم نانا زاريا مالا مو الله غفت مش يا كرنت الدشي أتكين كتت كمانين دكرا littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata a ce kana ɗalibi na ahlus sunna baka je ka bi ka saurari waɗannan karatukan kana bin tafin ba za ka samu ilimi mai ɗimbin yawa ka gyara kurakuran da kake yi a sallaka ka san abin da kake yi a sallaka a ilmance ne na dalilin sa ina fata mun gane wannan kuma wannan kasuwa suna nan mutawaffira ka iya zuwa darul hadith da ke nan cikin gaskiya ne a ka siya a CD ne ko a sanya maka MP3 ka saka a jikin hankali ɗinka ko a jikin motarka ko a jikin rediyonka ka kana ji a hankali a hankali kana bin littafin dan yau da yin karatun tafin kamar shekaru ashirin ke mu karatun da mu aka yi 1996 zuwa 97 ake karatun tafin kaga idan kai ba ka nan lokacin aka yi ko baka fara ustazanci ba ko baka nan garin da makamantan su to yanzu ina baka bushara ne ka je ka da ka karanta littafi ne mai tsimbin fa'ida kuma aka samu malami wanda yake mai kwarewa akan sanin tafi albani ya karanta da shi Allah ya gafarta musu gaba daya wannan littafi a duniyar musulunci ba san tafi ne shi duk da Allah cikin hikimarsa wanda ya yi shi mutaakhiri ne duk da ma'ana littafin da ya tattara kusan dukkan hadisan sallah akwai wanda suke kokarin haka amma ba su samu dacewa irin tashi ba ko kuma ko da sun cika gaba daya to ba su dauki sharaɗin da ya ɗauka na kawo hadisan da suka inganta kadai ba kwatan kwatan shi littafin ahkamul jana'izi wa bid'ah shi ma mala albani namu ya karantar da shi a cikin kasusuwa wajen guda ainihin wato 90 da wani abu akwai littafin jilbabul mar'atil muslima wane mutum haka littafin adabu zifafi fi sunnatul mutahhara wanda asalin shi ba kamar yadda ba da tarihi an je biki ne na wani dan uwansu da ya aure sai dan uwan ya roki albani ya dan bashi wato nasihohi akan ya ake tarewa da amarya shi to shikenan babu komai zan rubuta maka sai rubutu kawai zama ya girma ya zama littafi daga yan nasiha haka kawai shi ne da aka zo nan walima sai aka buga littafin da yawa ana tarabawa a wajen kyauta kamar da ake raba samaniya ne kuma ba mutane hankici da biro ko mun gane wannan jama'a ya ga daga ba ta ba shine adabu zifati fi mubahara la dubban kariya da amari kowa nan ya tare da amare shi ya san wannan la dubban jama'a ko kun san da ke jama'a ina ko gwari sai kuma ku karanta Allah shi kyauta Galibai littafai na dai da yawa wannan kawai ana kwatance ne haka ta tahziru sajid min ittikhadil quburi masajid wanda hani ne game da wata al'ada mummuna da ake a kasar ainihin wato dimashku ta watin abin nan ta yin masallaci idan mutum ya mutu a gidan shi ya masallaci sai a zo cikin masallacin sai a mai kabari mala albani lafi akan haka akwai wani tafin shi wanda shine karshen radin da ya a duniya shine littafin mai suna ar-raddul mufhim على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة بستر وجهها وكفيها وأوجب ولم يقتنع بقولهم إنه سنة ومستحب ذكر سنة ne wannan Rabi yadda ya ce daga shi bai ƙara yin raddi ba akan mas'alar da zafi tsakanin shi da malaman saudiya dangane da hukuncin niqabi wajibi ne ko ba wajibi ba galibin malaman saudiya suna cewa wajibi ne albani ya ce ba wajibi ba ne suka mai rubdugu shi ne ba ya fusata ya musu wannan rajin domin ya yi maganganun a cikin hijabul mar'atul muslima da aka zo sabon mugu ya sanya ainihin maganganun ya sanya wata suna jilba to daga baya ware da ya zo yin muqaddima ce wannan sai ta yawa za a sake bugal tafin sai ya ware ke sa mata suna daban domin ta fi asalin tafin yawa muqaddima shine sai ya ware ta ya samu da suna ar mufhim mufhim shine al-fahm gawayi bakin radi to kace bakin radi sai kun kaji abu baki ai ba abun nan ko garwashi shine shine garwashi al-mufhim ina fata mun gano Allah shi kyauta to ga sunan dai da dama tamamul minna as samal mustafab da sauransu akwai tafin nake son mana ishara guda daya shine ta haƙiƙin talhisin sayu muslim talhisin sayu muslim wanda albani yayi wanda yayi shi ne lokacin an kama shi an kulle shi a gidan yari bai ci wa kowa komai ba bai wa kowa laifin komai ba aka kama shi a kulle shi mamakin Allah an kulle shi ne a gidan yarin da aka kulle ibn tuniya hayar su an ƙara kama shi daga baya aka kai shi wani gidan yarin da ba a kulle shi a lokacin daga fensir ya ba da labari fensir wannan kalmar rasas sai kuma kofin sayin musulun da da yake da shi iyaka abin da ya amfani da suke na wajen aiki amma kuma yawan nan taƙiƙin na lissafin iktisar na musulun, na mungiri bayan ya fito kuma ya tashi yin taƙiƙi na shi daban amin iktisari da yawan muslim wannan zafin ya daga cikin daban da suka bayyana baiwa albani ba tare da yana kwafan komai ba daga zakiyarsa yawan na aiki ina fata mun gane wannan shi yasa ya kuma masu albani sai a ce ku ba hankali domin kamar rago ne yana karo da dutse sai dai a tausaya mushi ka a tausaya wa dutsen dutsen baya ji eh dan ku ko larabci ba ku iya ba duk abin da kuke faɗa da Hausa kuke faɗi da Hausa kuke faɗi da haka ko da yana raye oho bai san ma kuna yi ba wanda da yake so albani raddi to kamata ya rubuta raddi shi da larabci dan manyan matsiyata wanda suka fi ku iya tsiya za mu zo mu ji sun mai raddoji da larabci suka yi irin su sakaf akwai wani shaidani hasan sakaf da ire-iren su waɗannan su sun iya larabci da larabawa ne suna rubuta da larabci kuma ku dinga rubuta da larabci mana ko da baya nan yanzu a duniya sai duniya ilimi ta gaji abu nan da shekara ɗari hamsin idan kowa da ya san albani ya san ku ya shuɗe sai wasu su karanta littafan sai su muku hukunci da ku da ta albanin suwa ke da gaskiya a hukunta ku a matsayin jahilai kuma ya zuciya ko ma zindiƙai hara ina ba ta mun gano wannan kamar yadda ake ɗauko tafan ibn taymiya da daban wanda suka mai raddi sai a gane wake da gaskiya wa bai da gaskiya ko mun gano da ke zama Allah ya shirye shi mu saboda muhimmancin wannan tarihi muna so za mu karanta wasu maganganu jama'a wanda wasu malamai a zamanin nan da ake ji da su suka faɗa ka albani dan ka ji me maganar malamai na gaskiya game da malam albani dan malami shi ya san malami mu jahilai ba mu san malami ba haka ibn tabiya ya da labari a cikin minhajus sunna yace jahilai ba san malamai ba kamar da san talakawa ba san masu kuɗi ba malami shi ya san malami dan uwan shi amma da zaran yayi magana sai a ce hasada kamar da mai kuɗi shi ya san waye ɗan kulab ɗinsu na miloniyar suna iya gane wanda yake yin shigar bultu ya bayyana kamar yana da kuɗi suna iya kuma gane waye ke da kuɗi me yasa malami ke iya gane malami saboda malami da jahili ne sanai zama malami da ka zai iya gane jahili ya iya gane waye malami haka nan mai kuɗi da talaka ne kamar yanzu mai kuɗi da ka yana iya gane waye talaka waye mai kuɗi amma shi tana da bai taɓa ba mai kuɗi ba kaga ba yi da experience akan ya masu kuɗi suke haka jahili da bai taɓa shiga cikin ƙwaryen malanta ba sai sanya ake malanta ba kamar yaro ne yaro bai san waye bai sanya ake girma ba bai san halin girma ba dukkaninmu nan yanzu muka tuno yarintanmu sai mun tuna wasu abubuwa da muka yi da rami na dama da za mu koma yara da ba ba ba ga bane saboda yarinta me yasa yanzu muka gane ba daidai bane saboda mun girma amma da za a mai da mu yara sai mun ƙara yin sai mu yaran ko mun gane wannan da aka yaro bai san me khasa'is na girma ba to haka jahili bai san me khasa'is na malanta ba to shi ta muke so mu ji daga bakin malamai wanda ba su gaza sa'o'in shi ba me suka fara kan shi kuma hadda malaman da yayi wannan rikicin da su akan niqabi irin su Usaimin irin su bin Baz ina fata mun gane wannan jama'a daga ciki ga maganar Muhammad ibn Salih al ya ce, fadilatu muhaddith sham a sheikh al-Fadil babban malamin ƙasar Sham malamin hadisi ne falala Muhammad ibn Nasir din albani fallabi araftuhu an ash-Sheikh abinda na san shi game da Albani min khilal ijtima'i bihi wa huwa qalil a iya haɗuwar da muka yi da shi wadda ba ta da yawa annahu harisun jiddan ala al-amal bis sunna cewa malam albani yana da kwadayi kwarai wajen aiki da sunna wa muharabatil bid'a da kuma yin yaki da bid'a sawa'an kanat fil aqida am fil amal bid'an nan ta aqida ce ko ta aiki amma min khilal qira'ati li mu'allifati ta wajen karanta littafan shi kuwa faqad araftu anhu zalika na san wannan halin game da shi wa annahu zu ilmin jambin kuma na san cewa mai ilimi ne ilimi mai yawa fil hadisi ilimin hadisi riwayatan wa diraya sanin hadisi da sanin ilimin hadisi wa anna Allah qad nafa'a fi ma katabahu katiran minan nas kuma na san cewa Allah ya amfanar da dama daga cikin mutane ta hanyar abin da albani ya rubuta min haythu al ta wajen ilimi wa min haythu al-manhaj ta wajen tafarki wa littijahi ila ilmin hadisi. da kuma karkatar da mutane zuwa ga aiki da ilimin hadisi wa huwa samaratun kabiratun lil muslimina albani alfanu ne mai yawa ga musulmai dama kuna jin wannan magana daga bakin malam Usaimin Allah ya gafarta mishi yace wa amma amma min haisu tahqiqatil ilmiya alhadithiyya fanahi kabi in kana neman tahqiqi na ilimi in kana neman tahqiqi na hadisi to rike albani inji Usaimin yace ala tasahulin minhu a hayanan yace duk da yake wani lokaci ya da sakaci fitar tarqiyati ba'd al ahadith wajen ɗaga wasu hadisai ila darajatin la tasiru ilaiha min at tashhasini aw tasih zuwa da darajar da bai kamata hadisan su kai ba wajen inganci ko kyautatawa wa adami mulahazati ma yakunu shadh da kuma baya kula da abin da yake shadhal matni wanda yake da matni shazi mukhalifan li ahadith al li ahaditha kal jibali sihhatan wanda ya saba wa hadisan da suke kamar duwatsu wajen inganci wa mutabaqatan bi qawaid shari'a wanda suka kuma yi mutabaqa da ainihin kaidojin shari'a wannan magana jama'a ba daidai bace kaulan wanda mujazafa babu shakka albaniya da kurakurai kamar da kowa da su amma wannan umumin cewa yana da sakaci wajen inganta hadisai wannan magana ce mardudiya a ibn Uthaymeen rahimahullah ba kuma kuma yasa wannan magana ba sai waɗancan rigimu da ke tsakanin su akwai hadisan da albani ya kawata su su suna ganin ya kawata su ne saboda su bayan ainihin wato ra'ayin shi kuma bi kulli insafin malam Uthaymeen babban malami wataƙila ya fi albani ilimin fiƙihu. da iya istinbatu da zurfin ilimi na ainihin wato akida amma a hadisi ko kusa bai kamo kafa Allah ba ina fata mun gane wannan jama'a wallahu a'lam zai ce wa ala kulli hali amma dai a takaice farrajulu tawilul ba'i wannan mutum mai zurfin ilimi ne wasu al-ittila wanda yake da fadin nazari qawiyul iqna wanda yake da karfin hujja وكل يؤخذ من قوله ويترك سوى سوى الله ورسوله kowa ana iya ɗaukar maganar shi ko kuma abatta in banda Allah da manzon Allah wa nas'alullah an yukthira min amsali fil umma muna roƙon Allah ya sa a samu irin albani da yawa cikin al'umma wa an yaj'alana wa iyyahu min al-hudatil mahdiyina wal qadatil muslihina wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamana innahu jawadun karim duk wannan maganan ware maganan malam usaimin sai malam rabi ibnu ibnu abdul hadi al madakhali babban malamin hadisi yace zulima hadha rajul ana cin mutunci ana zalunta albani ba a mishi adalci wa ma urifa wa ma arafa haqquhu al arab wa ma arafa haqquhu al arab laraba ba san haƙƙin albani ba sun zalunta albani shi ya ɗauki magana ta ɓangaren akwai wanda suka mai da abin ƙabilanci cewa albani bature ba balarabe bane ba dan misra bane ba ɗan sham ba ne, ba dan saudiya ne, ya za a yi da wannan irin dimbin ilimin wannan ƙabilanci ma gudun shi ne gaba a nan garin an yi irin shi a ce ai albani malam awal ai ba kano to me wannan magana shi ko baka ne shi ba ban zagi bane ko mun gano wannan da ke zama kaga in ka aibata wanda cewa shi dan Kano ne to garin su Kano ma fi garin kuka Katsina ko Kano da ake mataki, ko da bai kaje an fika ma'ana ko da jika dai ke na an fika <laughs> ko mun gane wannan jama'a haka aka dinga wannan take kuta ai ba ai ba kone ai wane ne ai wanda ya amfani mutanen gari ya fi 'yan garin ma daraja in ka ɗauki wannan lazimin to annabi ma ba ne a madina ko mun gano ke jama'a babu wannan babu shi a musulunci ya daga cikin magudancin da manzo Allah ya hani kwarai akan shi bata mutane da asalin su ko da dangin su ko yi musu alfahari da asali ko dangi to larabawa malamai ba sun samu kansu a cikin irin wannan tashin hankalin na rabi'u yake musu nasiha yace rajul yanquluhu Allah min qalbi uruba mutum Allah ya ɗauko shi daga cikin ƙwaryar ƙasashen turawa ƙasar kafirai wa ya yada'uhu fil maktabati zahiriya Allah ya kawo shi cikin maktabatu zahiriya ta Dimashku ahsana maktabatin fi sharqi maktaba mafi kyau a gabashin duniya wa ya akifa fiha 60 sanatan ya rayu a cikin labararin nan shekara sittin? wa yuqaddimu hadhihi al-juhud al-azima ya waɗannan ayyuka wanda suke masu girma sai ta kai wa da labarari ya na kanshi ya da ɗaki na musamman a labararin saboda ya fi masu zuwa masu ma'aikatan labararin ya fi su zama a labararin kullum kan yi karatu a labararin zai gaza awa takwas kullum shine minimum wannan bandar zai zama kanshi a cikin yanayin da har zai kwana minimum karatu shine awa takwas a kullum shekara 60 zama kai ko direba ne ya shekara 60 yana shuɗin awa takwas ai ina jin ko da rufa ido zai daga Zariya zai zai kai kaduna ko da rufa ido wallahi zai kinga maka duk karamuka da kwana shekara tun ba karama abu bane jama'a kuma kullun awa takwas a shekara su inda ba wani dalilin rashin lafiya ko tafiya ko wani abu maka haka Allah ya gafarta musu gaba da wa qala aidan rabi'u yace alimul bari'un fil hadisi wa ululihi wal ilali wa fil fiqh malami ne ƙwararre masanin hadisi da illa hadisi da biki faqihun nafsi ala tariqati salaf yana da fahimta zuciya mai fahimta ko fahimta akan manhajin salaf wala ya takallamu fihi illa ahlul ahwa babu wanda ke suka albani sai masoyin zuciya kowaye in ka suka albani to akwai son zuciya ga da shi ma son zuciya tsabaragen son zuciya ko kuma jahilci da aka kwa lissafa da wannan gaɓotarin na kaduna da waɗannan 'yan izalin da ake cema ɗan bush bushawa ɗin nan suna zagin albani su ma masu yanzu ciyar da kuma duk wani malami ban cire kowa ba da zaka yi suka albani me ya maka duk abin da kake takama ya yi akwai wani malami da kake kauna shi ma ya irin wannan abu in wata fatawa ce sharza akwai wani malami da kake kauna yana da irinta wane ne malamin da alu suna suke kauna kauna ta a zo a gani irin ibn jami'a a nan baya babu irin shi ibn Luqayyim, muhammad ibn abdul wahab Allah ya gafarta musu gaba daya dukkanin su sa da irin wannan fatoyi da suka saba ma abin da ya shahara a zamanin su sawabun gaskiya ne ba ta wasu ko ba gaskiya ba shi da mai ubayin idan wani abu ne da ya zo ya faɗa wanda wani bai taɓa faɗa ba su ma sun faɗi irin wannan in wata suna ce da ya raya da kake jin haushi ba a bakinka aka ji ta ba su ma sun irin wannan in karantarwa ne da waye da kan al'umma kake jin haushi su ma sun yi irin wannan me ne laifin da maka kawai gaba ce da kiyayya da rashin san gaskiya Allah ya tsare shi malam Abdul Aziz bin Baz al-Allama Allah ya gafarta mishi yace ma ra'aytu tahta adimis sama aliman bil hadisi في العصر الحديث مثل محمد ناصر الدين الألباني yace ni dai ban taba samun wani da na taba ji labari ko na ganshi a duniyar nan wanda ya kai albani ilimin hadisi ba in ji bin bas kai kana nan kawai a ƙauye kana shashanci baka san abin da kake faɗa ba ya kamata mutane su dinga abin da suke faɗi da ba. sai babban malami al'allamatu al-yamani muqbil ibn hadi al-wadi Allah ya gafarta mishi yace inna la nazalu nazdadu ilman bi sababi kutubil shaykh ba mu gushe ba muna ƙarin samun ilimi da littafin albani la yaqdahu fi shaykh nasiruddin wa fi ilmihi illa mubtadi yace babu wanda yake sukan ilimin albani sai dan bid'a min zawil ahwa' daga cikin masoya zuciya fa humul ladina yubghiduna ahlus sunna wa yunfiruna minhu yan bid'a da masoya zuciya sune ke kama ahlus sunna sune suke cewa ayi nisa daga malaman hadisi Su wanda kaje yana cewa ai hankali da ba albani to dan bid'a da ba albani da ba sa daga cikin gaban da ya kamata bayan kasiya a matsayin kan ɗalibin ilimi to karka aji suka tabbata ka karanta ban tabbata da yake ajiwa ba littafai da ake karantawa a fahimce suka samu ilimi wanda baka taba jin irin shi ba sai a cikin dafa har ila yau ya kara ɗauko mana magana daga ainihin Abdul Aziz Ali Sheikh mufti na ainihin ƙasar Saudiya kenan a yanzu yace Sheikh al Albani min khawas na Sikat. malam Albani na daga cikin mashahuran ƴan uwan amintattu al-ma'ruzina bil ilmi wal fadli والعناية بالحديث الشريف تصحيحا وتضعيفا waɗanda suke ba da muhimmanci ga ilimin hadisi wajen ingantawa da rawatawa. wannan maganin suna nan tsewa jama'a amma zama na ishara a ƙarshe zuwa ga littafan da zaka samu tarihin albani waɗanda ɗaliban shi da wanda suka zama da shi suka rubuta akwai littafin ulama'un wa mufakkiruna arabtu ulama'un wa mufakkiruna arabtu wani babban malami ne yayin shi tarihin malaman wannan zamanin akwai littafin Muhammad ibn Ibrahim al-Shaybani ɗalibin albani ne wannan ina ma kowa wasiya da shi ɗaliban ilimi in baka same shi ba za ka iya samun kwafin shi akan intanet sai ka sauke shi PDF kwafi. zuwa handset ɗin ga kwamfuta mujallaji biyu ne sunan shi hayatul albani wa asaruhu wa sana'ul ulama'i alaihi da za ka karanta shi duk wannan hayani da ake a Najeriya za ka samu amsar ta duk wannan hayani da waɗannan suke yi waɗannan ƴan takifan suke yi akan albani za ka samu amsoshin sa ciki sunan malamin Muhammad ibn Ibrahim Shebani mutumin kasar Misr sai littafin Ali ibn Abdul Hamid Ali Hassan Ali Abdul Hamid al-Asari al-Halabi babban ɗalibin albani mai suna ma'a shekina Nasir Sunna Muhammad Nasir al-Albani mujaddidul qarni mujalladi daya akwai littafin ainihin wato malam muhammad Ash-shamrani wanda ya rubuta sabtu mu'allafatil albani shi kuma index ne na gaba albani akwai littafin ainihin muhammad eid al-abbasi mai suna tarjamatun mujiza lifajati sheikh al-albani akwai littafin ahmad al-jaburi shi ma ɗalibin albani ne mai suna juhudul imam al-albani nasiru sunnati wa din fi bayani aqidatu salatu salihina fi bayanin imani billahi rabbil akwai littafin kuma Muhammad Abdurrahman dan Muhammad dan Saleh al-Ayran wanda asali tesis ne na masu sayar da ya a jami'ar Sana'a ta ainihin wato kasar Yaman mai suna juhudi Sheikh albani fil hadisi riwayatan wa diraya sai kuma malam ainihin wato Amru Abdul Mun'im Salim mutumin kasar Misra ya da mai suna al-manhaj salafi inda Sheikh albani sai littafin ainihin Abu Talha Umar ibn Ibrahima wanda shi kuma ya same suna Juhudul Imam albani fi wata rafida a tafnid ne. akwai wani tafsir shi da aka yi a ƙasar ainihin Jami'ar Islamiyya ta ƙasar Gaza a ƙasar ainihin Palestine kenan ne suna Ara'ul imamul albani at-Tarbawiyya mai suna wanda yake sunan shi Iyad ibn Muhammad ash Iyad ibn Muhammad ash sai littafin Juhudul Imam Al-Albani fi Tauhid al-Ibada na ainihin Walid Saifu an nasar. sai Jami'u Turat al Al-Albani fil Aqida ta'alif Shadi ibn Muhammad ibn Salim Al-Nu'man sai nazmul faraid fi ma mimma fi silsilatil Albani min al-fawaid na malam Abdul Latif ibn Rabi' da dama da yawa dai akwai littafin Abu Sa'id al-Khuwaini mai suna As-Samaru Dani fi Rabbi al-Albani suna nan da yawa ayyuka da research da makamantansu Albani duniya ce mai zaman kanta a ilimin jama'a wanda ya wanda ya biyayya ya samu fa'ida wanda ya ki yau kan shi asara kai ne zaka zama cikin jahilci da wauta ka dinga faɗin magana ana ganin ka wawa taɓaɓɓe wanda baka sa abin da kake ba da haka nasiha ga 'yan uwanmu musamman matasa waɗanda ainihin suke cikin harkar koyo da karantarwa da karatu da ilimin addini shine mu tashi mu dage mu nemi littafan waɗannan malamai malaman Allah malaman alkhairi mu karanta su waɗanda ya kamata mu karanta a gun malamai mu je mu samu malaman da suka iya su koya mana kana ɗalibi ya kamata aƙalla a ce ka karanta littafai irin sifatu sala ahkamul jana'i littafin adabu zifaf tamamul minna da ire-irensu alhamdulillah ba alfahari ba mu duka wanda jama'a an koya mana su Allah ya mana baiwa da malami malam Muhammad Awwal Adam Al-Albani Allah ya gafarta mishi wanda ya tsaya tsayin daka ya karanta da mu littafan nan wasu an ɗauka a kafet wasu an yi a azuzuwa wasu an yi a ainihin karatu a ɗaka da haka dukkan mafi yawa mun koyi su waɗanda kuma mu koya ba an koya mana yadda ake ta'amuli da su shi za ba alfahari ba jama'a za mu iya wakiltar waɗannan karatuttukan na zama albani wanda yake da matsala a akan zama yi mishi bayani ƙarin bayani kake nema in kana neman aro ne kuma gabaki ɗayan in dai an buga su to muna da su a babban labirarin mu na lara su salafiya ta ainihin mal albani Allah ya gafarta mishi da haka baka iya a baka kai photocopy zaka iya zuwa a baka ka karanta da makamantan su sanan da ne da akwai su birjik a kasuwanni nan nan Kano in ka je zaka same su kai nan nan kofar doka zaka same su sana kuma in ka je kasar Makka zaka idan kai dalibi ne ka je Makka Allah ya maka baiwa ka samu zuwa aikin haji ko umara kar ka je ka sayo matarka gele da irin baka rigar na after dress ka je wa yanka rigar soja da wane ne duk waɗannan shirme ne ga suna anan nan Kano akan nan alhazai ka tara ka da suka rage maka na guzuri ka je ka ka littafai wanda za ka karanta ka amfana ka amfanar khairun nasi man yanfa'un nas haka manzon Allah ya ina fata mun gane wannan ya daga cikin kauyanci da yan Najeriya suke su kadai ke wannan kauyanci a kasar Makka jama'a yan Najeriya kadai ke wannan kauyancin kauyancin tsaraba mutanen da suke zuwa Makka kowa za ka shi kawai daga shi sai kayan sa washi sai robar ruwan zanzam haka suke dawowa amma yan Najeriya ba kaya niki niki wani sai ya sa riga goma sha biyu a jikin jikin shi ya siyo gwanzan tikari ya siyo fifin fifin ya siyo robobi takalma sarƙa, komai shirme abinda ga yana a kasuwar ku. ka je kana ɗauko shi kana ɗaukon shi a banza kana baka ka sannan kuma ga tsada tun da kuɗin mu bai da daraja kuma an littafin ne ma mutum ya siyo sai ya siyo riyadu salihina kaga wannan ƙauyenci ne dan zai siye shi da tsada kuma akwai irin shi a nan garin sai ka sayar da babu su wato kun ina Najeriya na musamman ne mu komai namu daban ne bayan Allah Allah ubangiji ya kara mana lafiya ina ba ta mun gano wannan gaba to ina ganin zamu dakata nan saboda lokaci ya kure lokaci ya kure sai ko ko kuma isharar lokaci ba lokaci ya kure idan Allah ya kai mako mai zuwa kai tsaye kawai za mu shiga cikin littafin ne amma za mu tsallake doguwar mukaddimar da shi mal albani ya yi din za mu shiga asalin littafin shi talhisin daga inda yace bismillahir rahmanir rahim la ilaha illallah uddatul liqa'i uddatul liqa'illah to daga nan za mu tashi a shafi na 79 akwai wata doguwar mukaddima da wanda muka ce za mu bi da ganin za a samu wata matsala musamman tun da muna so ne mu koyi asalin karatun wannan mukaddima ta malamai ce mu tafi karfin mu dalibai masu koyon karatu farko farko zaka wanda yake so ya koye ta sai jira daga baya a zo kanta insha Allah za mu saurara anan muke cewa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah kamar da aka gani jama'a shikenan insha Allah karatu ya dawo duk ranar alhamis daren juma'a in dai ba an yi ruwa ko wani dalili da ya fi karfin dan adam ba za mu shiga nan karatu har zuwa abin da Allah zai sauka mana mu ga abin da za mu samu insha Allah ina wa kowa fatan alkhairi wassalamu alaikum warahmatullahi